daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu raro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirin da muke dauke da a wannan safiyar ta Laraba da farko dai akwai labaran duniya. Baya ga hakan muna dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na wato muna dauke da shiri na musamman kan wafatin wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran marigayi imam Khomeini daga nan kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za kasance a tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya. To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanin labaran. Iran ta ce za ta bayar da amsa ga shawarar Amurka game da tattaunawar nukiliya cikin kwanaki masu zuwa. laraba maniyata aikin hajjin bana ke fara aikin hajjin gadan-gadan rashi ta ce babu makawa za ta mayar da martani game da har-haren ukraine to yanzu cikakkun labaran tare da ni hassan barka Gadas. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakti ya sanar da cewa nan da kwanaki masu zuwa iran za ta mayar da amsa kan shawarar da amurka ta gabatar kan shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya a cewar sa shawarar da amurka ta gabatar tana bukatar zurfafa bincike mr arakci ya bayyana hakan ne a ziyarar da yake a birnin beirut na kasar lebanon inda ya jaddada cewa amsar da iran za ta bayar ko kuma za ta mayar za ta kasance bisa tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da manufofinta da kuma kare muradun al'ummar kasar ya nanata cewa inganta makamashin uranium tamkar jan layi ne ga iran yana mai cewa tehran ba ta bukatar neman izini daga kowa don ci gaba da ayyukanta da suka dace da shari'a da kuma halalliyarta ya ce inganta sinadarin uranium ya zama abin alfahari ga al'ummar iran kuma wannan nasara ta ilimi ta samo asali ne daga kokari da basirar masana kimiyyar iran kuma ba abu ne mai sauƙi da za a iya watsi da shi ba Arrakci ya kuma tunatar da cewa Iran ta sha wahala sosai fiye da shekaru ashirin na takunkumin tattalin arziki mai tsanani da Amurka ta gaba mata da kuma kisan wasu masana kimiyyar nukiliyar ta tun farkon shekarun 2010 wanda jami'an gwamnatin Isra'ila suka shirya. Ministan harkokin wajen kasar ta Iran ya kara da cewa sama da Iraniyawa miliyan ɗaya ne ke buƙatar magunguna da cibiyar bincike ta Tehran ta samar don haka ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a Iran ya zama wajibi. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya buƙaci haɗin kan al'ummar kasar Lebanon wajen warware matsalolin ƙasar yana mai kira da a yi shawarwari na ƙasa tsakanin dukkanin ƙungiyoyin siyasa domin cimma matsaya ɗaya. Arakcin ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi a ranar Talata da shugaban kasar Lebanon Joseph awun a birnin Beirut. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada aniyar kasarsa na bunƙasa ta da kasar Lebanon bisa mutunta juna. Ya kuma sanar da cewa kamfanonin Iran shirye suke su mara wa gwamnatin Lebanon baya a kokarin ta na sake gina kasar. A nasa bangaren shugaba awun ya jaddada tsarin gwamnatin sa na bunƙasa alaƙa da dukkan kasashen duniya tare da tabbatar da aniyar kasar Lebanon na ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninta da Iran a fannoni daban-daban. ya jaddada cewa kawo karshen mamayar wasu sassan kasar labanan da kuma gyara barna da gwamnatin isra'ila ta yi su ne manyan abubuwan da sabuwar gwamnatin ta labanan ta sanya a gaba arakci ya kuma gana da firaministan ƙasar labanan nawaf salam a yayin wannan ganawar sun yi musayar ra'ayi kan bunƙasuwar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ci gaba da wato ci gaban yankin arakci ya bayyana ziyarar tasa a matsayin wani bangare na manufofin gwamnatin iran na ƙarfafa alaka da kasashe makwabtanta da na shiya ciki har da Lebanon ɗin. Kafin hakan daman ya ziyarci kasar Masar a ci gaba da wannan manufa ya kuma gana da shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi da kuma takwaransa na kasar ta Masar. Yau laraba ne maniyyata ke fara gudanar da ayyukan ibada na aikin hajji na shekarar nan ta 2025 a birnin Makka da ke Saudiya. Hajji aiki ne da ke buƙatar zirga-zirga da ayyukan motsa jiki da dama kuma a daidai wani lokacin hukumomin saudiya sun yi gargaɗi game da tsananin zafi da ake fuskanta hukumar lura da aikin hajji ta saudiya ta ce yanayin zafi zai iya kai daraja arba'in da biyar a kwanakin da za a gudanar da ayyukan hajjin gadan aikin hajji na bana na samun maniyyata kusan miliyan biyu daga fadin duniya da ake sa ran za su gudanar da aikin hajjin wanda ya kunshi dawafi da zaman mina da tsayuwar arfa da kuma jifan shaidan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran rundunar sojin isra'ila ta ce za ta binciki rahoton kisan falastinawa 27 da aka yi kusa da cibiyar rabon agaji a tsakiyar gaza tun da farko kakakin gwamnatin kasar david mance ya musanta cewa dakarun isra'ila sun hari fararen kula inda ya dage wato ya dage kan cewa waɗanda suka mutu a waɗanda ake zargi ne da suka bijirewa gargaɗi bayan da suka tunkari sojin isra'ila a wani yanayi na barazana haka kuma isra'ila ta musanta har wato harbin palestinawa a cibiyar a ranar lahadi to amma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sabunta kiran gaggauta gudanar da bincike game da lamarin tare da wani da ya kai wa aka kai a ranar litinin wanda duka suka yi sanadin kisan mutane 60 rasha ta ce hararen ukraine a kan yankunanta musamman na baya-bayan nan za su fuskanci martani mai zafi da ke sanar da hakan mataimakin shugaban kwamitin sulhu na tarayyar rasha dmitry medvedev wato medvedev ya ce sojin kasar za su ci gaba da kai farmakin har sai an kawar da makiya gaba daya ya kuma kara cewa babu makawa rasha za ta mayar da martani kan ayyukan zagon kasa da sojin ukraine suka yi a cewar za a ci gaba da kai hare-hare ba tare da kakkautawa ba hukumar tsaro ta ukraine dai ta ce an kai wa wata gada mai mahimmanci hari da ta haɗa rasha da yankin Karemiya da bama-bamai wato gadar da ake kiran ta kerch rasha ce ta gina ta bayan da ta mamaye yankin na crimea a shekarar 2014 daga hannun ukraine karo na biyu kenan ana kaiwa gadar hari tun bayan barkewar yaƙi tsakanin kasashen biyu a shekarar 2022 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za a dakace sauran shirin namu ai sauraro lafiya. Ko kun san. rahim Masu sauraro yau Laraba goma sha hudu ga watan Hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiyya. wacce ta yi daidai da takwas ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da hudu ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya Ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan zulhajji shekara ta 60 hijira kamariya imam husaini alayhi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan fatima salamullahi alaiha ya fita daga birnin makka a ranar da mahajjata suke fara shirin aikin hajji ya kuma kama hanyar kofa amma da ƙarshe dai ya yi shahada a karbala kafin haka da watanni hudu imam hussein salam ya bar madinar kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa makka tare da wasu daga cikin iyalan gidansa da kuma masoyansu a zamansa na watanni hudu a makka dai imam hussein salam ya gabatar da jawabai da dama inda yake fahimtar da mutanen makka da kuma wa'anda suke ziyartar ɗakin allah kan cewa yazid ɗan mu'awiya fasiki ne wanda bai cancanci ya zama khalifa musulmi ba kuma shi hussein salam ba zai iya masa bai'a ba kuma fitarsa daga birnin makka a daidai lokacin wani abu ne mai jawo hankalin mutane saboda kowa na ƙoƙarin shiga makka don fara aikin hajji sannan shi imam Hussein salam yana fita tare da jama'arsa a sa a makka mutanen kufa sun aiko masa wasiƙu da dama kan ya zo ya jagorance su don yaƙar sarakunan bani umayya Azalmai. saboda haka ne ya aiki ɗan aminsa muslimu ɗan aƙilu ya je birnin kufa don ya tabbatar da gaskiyar abin da suka rubuta a cikin wasiƙunsu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta wato 14 ga watan hordod shekara ta 1968 hijira shamsiya imam ruhullah al-musawi al-khomeini shugaban da ya jagoranci junju hali musulunci a nan kasar iran da kuma kafa daular musulunci a kasar ya yi wa fati bayan rayuwa cike da gwagwarmaya da kuma kokari imam kudisa sirruhu ya rasu yana ɗan shekara 88 a duniya tare da samun wannan labarin duniyar musulmi musamman musulman iran sun shiga makoki na rashin wannan masanin allah an haifi imam khomeini kudisa Sirruhu a ranar 1 ga watan meher shekara ta 1281 hijira kamariya a garin khomeini da ke lardin markazi wato na tsakiyar ƙasar iran imam khomeini kudisa sirru ya fara karatu a gaban iyayensa sannan a lokacin da ya zama malami ya fara bayyana ra'ayinsa na siyasa yana ci gaba da karatu yana karantarwa amma ya fara bayyana ra'ayinsa na juyin juya hali musulunci ne a lokacin da yake karantar da ɗalibansa galibi a ajin ilimin usul sannan a shekara ta 1342 hijira shamsiyya imam khomeini kudisa sirruhu ya gabatar da jawabi mai zafi kan gwamnatin sarki sha dangane da yadda yake mika kai ga kasashen yamma musamman amurka bayan wannan jawabi ne dai jami'an tsaron sarkin suka kama shi suka kuma kore shi da ƙasar iran da farko zuwa ƙasar turkiya daga baya sun mai da shi ƙasar iraki sannan a lokacin da magoya bayansa suka kusan kifar da gwamnatin sarki sha a shekarar 1978 miladiya sai imam Khomeini ya zaɓi ya koma birnin Faris na ƙasar Faransa tunda ya rasa wata ƙasar musulmi wacce ta amince ya shiga ƙasar inda ya yi watanni 'yan kaɗan sannan ya dawo gida Iran a ranar biyu ga watan Fabrairu shekarar 1979 sannan bayan kwanaki goma magoya bayansa suka sami nasarar kifar da gwamnatin sarki sha sannan kwanaki hudu bayan haka ya kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya wacce ta gudanar da dukkanin abin da ake bukata na kafa jumhuriyar musulunci ta iran a lokacin da imam kudisa sirru yake gudun hijira a kasashen waje na kimanin shekaru goma sha hudu yakan aika bayanai ya rubuta saƙonni ya kuma aika da saƙonni na sauti da kuma rubutu zuwa ƙasar iran saƙonnin da suke shiryatar da magoya bayansa kan abin da za su yi amma bayan samun nasara imam khomeini kudisa sirruwa a cikin watanni da kafa sabuwar majalisar dokokin kasar aka rubuta tsarin mulki mutane suka amince da shi sannan aka zaɓi shugaban ƙasa na farko a ƙarƙashin tsarin jumhuriyar musulunci ta iran sannan a lokacin da makiya suka kasa kifar da gwamnatin da ya kafa suka haɗa shi da shugaban ƙasar iraki na lokacin wata saddam husaini wanda ya farwa ƙasar iran da yaƙi suka kuma fafata har na shekaru takwas wato shekara guda kafin rasuwarsa imam khomeini kudisa sirruhu ya bar duniya jumhuriyar musulunci ta iran tana tafiya da kafafuwanta da karfinta ta kuma fara samun ƙarfi a ciki da wajen ƙasar sannan bayan ya yi ta fama da rashin lafiya ya bar duniya a rana irin ta yau yana ɗan shekara 87 a duniya imam khomeini kudisa sirruhu ya rubuta littattafai da dama daga ciki hada wasiyarsa ta siyasa wacce aka karanta bayan wafatinsa sannan an yi masa jana'iza kwanaki uku bayan wafatin nasa a kudancin birnin tehran inda miliyoyin iraniya da kuma wasu daga kasashen waje suka halarci jana'izar kusa da makwancin shahidan juyin hali musulunci a ƙasar. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan hurdot shekara ta 1968 hijira shamsiya majalisar ƙwararru a nan jihuna musulunci ta iran suka zaɓi imam said alil khamna'i a matsayin jagoran juyin juya hali musulunci bayan an ba da sanarwar wafatin imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jihuna musulunci ta iran a lokacin da imam khamna'i shine shugaban ƙasar iran bayan ya karanta wasiyar imam kudisa siruhu majalisar kwararrun suka zaɓe shi a matsayin wanda zai mai gurbinsa da babban rinjaye. bismillahir rahmanir rahim ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri to a yau shirin namu na musamman ne domin zan mai da hankali ne akan wato juyayin da ake yi na zagayowar ranar wafatin wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran wato marigayi ayatollah khomeini yarda allah tabbata a gare shi hakanan kuma za mu taɓo wani bayani dangane da magajinsa wato ayatollah uzma sai da aliyu hamna'i wanda ya zama jagoran juyin juhal musulunci bayan wafatin imam khomeini sai a kasance tare da musannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. imamu khomeini yarda allah tabbata a gare shi wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran mutum ne wanda ya sadaukar da kansa da rayuwarsa domin ganin cewa ya ceto da al'umma da kuma kaita ga ɗaukaka kuma abin da yake faruwa a wannan lokacin a cikin ƙasashen larabawa na yunkurin da al'ummu suke yi domin 'yantar da kawukansu daga azzaluman shugabanni 'yan kama karya yana sake dawo da mutane tunani ne akan imam Khomeini da gwagwarmayar da ya yi kuma a wannan lokacin a duk inda ake yin tattaunawa dangane da sauyin da yake faruwa a cikin kasashen musulmi a wannan lokacin ana ambatan juyin juyi halin musulunci na iran bisa jagorancin marigayi imamu khomeini a matsayin harsashi da kuma mafari su kansu al'ummar musulmi suna danganta tunanin sake komawa zuwa ga riko da addinin musulunci da koyarwarsa mai girma a cikin wannan zamanin da cewa wani abu ne wanda ya tamo tushe daga albarkacin imam Khomeini. Dr. Muhammad Faralli wanda manazarci ne musulmi ɗan ƙasar Masar yana faɗin cewa farkawar musulunci wata kalma ce da ta samo asali da kuma yaduwa bayan cin nasarar juyin musulunci a Iran bisa jagorancin Imam Khomeini. A wannan lokacin da ake juyayen zagayowar cika shekaru 22 na wafatin imam Khomeini yarda Allah tabbata a gare shi muna tuna da cewa bisa albarkacin koyarwarsa da kuma tsayin dakarsa musulunci ya zama mai kalubalantar tsarin demokuraɗiyya mai sassauci na irin na yammacin turai yammacin turai da kuma 'yan sahayoniya sun rika jin cewa suna fuskanta hatsari saboda haka suka fara fada da musulunci a ko'ina a duniya a gefe ɗaya al'ummar musulmi sun rika jin ɗaukaka a ko ina suke a duniya saboda yunkurin yi imam Khomeini sun rika alfahari da al'adunsu na musulunci shi kanshi jagoran juyin musulunci ya sha faɗin cewa muryar juyin musulunci ta isa cikin ƙasashen musulmi sannan kuma ta sa su musulmin jin ɗaukaka da yin alfahari da addininsu. wata ɗaya kafin juyin musulunci ya kai ga cin nasara a iran wato a shekara ta 1979 'yan jarida sun yi wa imamu khomeini tambayar cewa shin kana zaton cewa abin da yake faruwa a cikin iran zai iya faruwa a cikin ƙasar turkiya imamu khomeini ya ba da jawabi da cewa yunkurin da yake faruwa a cikin iran na musulunci ne saboda haka yana da tasiri akan dukkan al'ummar musulmi farkawar matasa da samari da kuma yunkurin da suke a cikin ƙasashen masar da tunisia da bahrain da libya da kuma korar 'yan mamaya daga ƙasar labanan da gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta yi sannan kuma da ƙarfin ƙungiyoyin gwagwarmayar al'ummar falasɗinu abubuwa ne da manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi da girman kai ba za su iya daurewa ba a lokaci guda tsohon ministan harkokin wajen amurka alexander haig ya faɗi cewa a ra'ayina babu wani hatsari mai girma a wannan lokacin wanda ya kai farkawar musulmi da ta fara daga iran wacce kuma ta shiga cikin iraki sannan kuma take yin barazana ga gwamnatocin larabawa masu saucin ra'ayi idan har ba iya shawo kan wannan yanayin ba to shakka babu manufofin manyan ƙasashe za su fada cikin hatsari tare da cewa farkawar musulunci da bunƙasar sane ya zo ne bayan gomiya biyu daga cin nasarar jin musulunci sai dai duk da haka za a iya ganin yadda yunkurin imamu Khomeini yarda Allah tabbata a gare shi ya kasance a matsayi na koli cin nasarar juyin musulunci bisa jagorancin jagoran gwagwarmaya ya nuna wa al'ummar da ake zalunta cewa ta hanyar dogaro da Allah da kuma yin tsayin daka da haɗin kai a tsakanin mutane da kuma rashin ɗamfaruwa da aƙidun san duniya sannan da riko da musulunci za su iya sa al'umma ta kai ga samun nasara a kan gwamnatoci komai ƙarfin da suke da shi kuma komai dogaran da suke yi da manyan ƙasashe shugaban ƙasar gambia yahaya jami ya bayyana juyin musuluncin iran da cewa wani kyakkyawan abin koyi ne ga sauran al'ummun musulmi sannan ya ƙara da cewa juyin musulunci ya koya wa sauran al'umma yadda za su fitar da kawo kansu daga ƙarƙashin danniyar baƙin haure abdulrahman jawhadri wanda lauya ne ɗan ƙasar bangladesh ya faɗi cewa babu wanda yake shakku a yau cewa a tsakanin gwamnatocin da ake da su a duniya jamhuriyar musulunci ta iran ce take wakilta gwagwarmaya tana kuma a matsayin abin koyi ga duk wanda yake son yin gwagwarmaya. فينا أنت منا ساكن بين الضلوع A wani gefen cin nasarar juyin Musulunci a Iran ya haifar da tasiri mai girma a cikin ƙasashen musulmi, ya farfado da batutuwan da a baya ma ba a taɓo su balle a tattauna a kansu a tsakanin musulmi, musamman ma dai. waɗanda suka shafi matsayi da mahanga da ra'ayin musulunci dangane da abin da ya shafi siyasa da kuma tsarin zamantakewa hakan ya jefa manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi sake yin tunani dangane da matsayinsu a cikin ƙasashen musulmi waɗannan manyan ƙasashen sun yi ƙoƙarin cusa al'adunsu a cikin ƙasashen musulmi domin ya zama masomi da kuma share fage na yin kutse a cikin harkokin siyasa da tattalin arzikin waɗannan ƙasashen sai dai farkawar da musulmi suke yi da sake rungumar al'adun addini sun jefa waɗancan manyan ƙasashen masu taƙama da ƙarfi cikin damuwa sake raya dokokin musulunci da imamu Khomeini ya yi a cikin iran da kuma kafa kyakkyawan misali ga sauran ƙasashen wannan yanki na gabas ta tsakiya ya sake sa al'ummar musulmi sun rungumi al'adunsu na addini a ko'ina suke a duniya sannan kuma suna riko da su ya kuma rufe kofar miƙa kai ido rufe ga dukkanin al'adun yammacin turai da kuma tsare-tsarensu na tattalin arziki da kuma siyasa imam Khomeini yana faɗin cewa ina mai fatan cewa a cikin wannan karnin musulmi za su fahimci tushen matsalolinsu sannan su haɗa kai wuri guda bisa dogaro da musulunci su yi tunanin samun mafita saboda kishin ƙasarsu ya zamana sun fice daga ƙarƙashin ikon yammacin turai ya zamana sun farfado da al'adun na addini da riko da su su kuma yi wa musulunci kyakkyawan sani imam Khomeini ya riƙa yin kira ga musulmi da su zama masu cin gashin kansu ta fuskar ilimi maimakon a ce suna dogaro da manyan ƙasashe na waje gina ci gaba tare da riko da addini a lokaci guda shine abin da zai bambanta ci gaban musulunci da na yammacin turai dr hassan al-akbari wanda jami'i ne a jami'ar imam hussain alaihi salam da ke nan iran yana faɗin cewa tare da cewa manyan ƙasashe suna ƙoƙarin ɓata manufofin Imam Khomeini sai dai duk da haka a wannan lokacin al'ummar musulmi suna karɓar saƙon imamu Khomeini. yunkurin al'umma da yake faruwa a wannan lokacin ci gaba ne na tunanin imamu Khomeini abu ne mai yiwa mutane ba su san sunan Imam Khomeini ba kuma ba su da cikakkiyar masaniya akan tunaninsa amma duk da haka a aikace suna riko da tunaninsa nuna adawa da manyan ƙasashe masu son danniya yana daga cikin tunanin imam Khomeini. a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son mamaye wato yankuna daga nilo har zuwa kogin furat ta ja da baya saboda tasirin tunanin imam Khomeini. ta kai an waye gari yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila tana batun tsaron kanta ne maimakon sake mamaye wasu yankuna za a iya cewa farkawar al'ummar musulmi yana a matsayin wata ɗabi'a ce ta bil'adamai domin kuwa zai yunkura saboda ya 'yantar da kansa daga zalunci yunkuri ne wanda yake da bukatuwa da jagorancin mutum irin imam Khomeini. ليضلوا بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما ranar da aka yi bankwana da wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah al-musawi al-khomeini zuwa makwancinsa na ƙarshe tana a matsayin rana ce mai cike da bakin ciki ga al'ummar iran sai dai wata hakika ce wacce zama wajibi ga al'umma ɗin su karɓe ta cewa duk ma abocin rai matace ne a wurin wasu mutanen damuwarsu ita ce ko yaya za a yi juyin musulunci ya ci gaba da wanzuwa alhali babu wanda ya jagorance shi tun farkon gwagwarmaya har zuwa kaiwa ga cin nasara sai dai bisa samun dace daga allah maɗaukakin sarki majalisar ƙwararru wacce take da alhakin zaɓar jagora ta zaɓi ayatollah said ali al-hussein al-khamna'i a matsayin jagora a wannan lokacin da aka shiga shekaru ashirin da biyu na jagorancin ayatollah said ali al-khamna'i yin dubi ga aikinsa yana tabbatar da cewa shi ma'abocin zurfin tunani ne wanda kuma ya tseratar da jamhuriyar musulunci ta iran daga tarin matsaloli masu yawan gaske a mahangar al'ummar iran ayatollah sayyid aliyu hamna'i yana tafiya ne akan tafarkin marigayi imam khomeini yana kuma tafiyar da juyi ne bisa hanyar da imam khomeini ɗin ya tafiyar da shi sai da aliyu hamna idai an haife shi ne a ranar 16 ga watan yuli na shekara ta 1939 a garin mashhad mai tsarki mahaifinsa shine hujjatul islam hajj sayyid jawad hamna'i kuma malamin addini ne a cibiyar ilimi ta hauza mahaifiyarsa mace ce ma'abociya addini da takawa ya yi rayuwa mai sauƙi tare da samun ƙauna daga mahaifansa abin da ya ba shi tsarkin zuciya da kyakkyawar niyya dangane da sauƙin rayuwar da ya yi lokacin ƙuruciya yana faɗin cewa mahaifina malamin addini ne sananne sai dai a lokaci guda mutum ne wanda yake rayuwa a gefe ɗaya mun kuma yi rayuwa ne cikin wahala ina iya tunano da cewa a wasu dararen ba ma samun abincin daren da za mu ci sai da jibin goshi ne mahaifiyarmu take iya samun abincin da za ta haɗa mana shi ma abincin bai wuce biredi da riɗi ba yana ɗan shekaru hudu ne ya fara koyon karatun alkur'ani mai tsarki sannan ya shiga makarantar firamare yana ɗan shekaru bakwai a daidai lokacin da ya shiga makarantar sakandare ne mahaifansa suka ƙarfafa shi akan ya haɗa da karatun addini a wurin manyan malaman addini na wannan lokacin kaifin ƙwaƙwalwarsa da hazaƙa da yake da su sun taimaka masa matuƙa wajen fahimtar karatun addini da yake yi sannan kuma ya fice cikin ƙanƙanar lokaci a gaban malaman da yake karatu a hannunsu. ya gama matakin farko na karatu cikin ƙanƙanin lokaci ya yi hijira daga mashad zuwa birnin ƙom mai tsarki a shekara ta 1958 domin ci gaba da karatu a hannun manyan malamai ya karanta falsafa da usulu da fiƙihu daga cikin malamansa da akwai ayatollah burujardi da ayatollah khomeini da kuma allama taba-taba'i a lokacin da yake karatun wani wato gwagwarmaya bisa jagorancin imamu Khomeini ta kai koli a wannan lokacin yadda imamu Khomeini yake sadaukar da kai ya yi tasiri mai girma a wurinsa ya komai da shi zama ɗaya daga cikin mabiyan imam ɗin tare da cewa rashin lafiyar da mahaifinsa ya yi a shekara ta 1964 ta tilasta masa komawa mahaifarsa mashad domin kula da mahaifin nasa sai dai duk da haka ya ci gaba da yin gwagwarmaya da kalubalanta tsarin sarauta na sarki sha yana kuma koyar da addinin musulunci a lokaci guda an kuwa rika kama shi daga lokaci zuwa lokaci sannan da azabtar da shi da kuma wato tilasta masa yin gudun hijira na dole a wasu lokuta. ayatollah sai da aliyu hamna'i ya taka gagarumar rawa a tsawon lokacin gwagwarmayarsa har zuwa cin nasarar juyi a ƙarƙashin juyin musulunci kuwa ya yi hidima mai yawan gaske a shekara ta 1981 ne aka kai masa hari da bom a lokacin da yake yin hudubar sallar juma'a a tehran wanda ya yi sanadiyar jikatarsa sannan kuma ya kusan shanye hannunsa na dama daga cikin ayyukan da ya yi na hidima ga juyin musulunci da akwai limancin sallar juma'a a tehran da wakiltar imamu Khomeini a majalisar koli ta tsaro ya kuma yi shugabancin ƙasa daga shekara ta 1981 zuwa ta 1989 a ƙarshe kuma ya zama jagoran juyin juyi hali musulunci a shekara ta 1900 أبكي على الأحياء وبدمع عيني أم نجيع اليوم مات محمد وعلي Ayatullah Said Aliyu Khamna'i mutum ne mai kaskantar da kai. Sashe na hudu na kundin tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran ya bayyana sharuɗan jagorancin juyi masu yawa da suka haɗa da takwa da adalci da zurfin tunani da jarumta da fahimtar abin da yake kai da komowa a fagen siyasa Kawai zuwa yanzu ayatollah sai da aliyu na ya nuna cewa yana da waɗannan siffofin a aikace ya iya tafiyar da ƙasa da tseratar da ita daga matsaloli masu yawa a cikin gida da kuma waje da dama daga cikin masanan da kuma manyan mutane a duniya sun yi furicin da ya tabbatar da mahangarsu dangane da jagoran juyin juyi halin musuluncin tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kofi anan da ya gana da jagora a shekara ta dubu biyu ya faɗi cewa na rika jin cewa ban taɓa haɗuwa da wani mutum kwatankwacinsa ba sakinarsa ta rika fisgata har ina yi wa kaina tambaya cewa me yasa mutum iri na da yake babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ba ni da wannan irin sakina tare da cewa na haɗu da ma'abota addini masu yawan gaske da kuma sukuni da dama a duniya amma ban ga irinsa ba wanda a lokaci guda yake da ƙwarewa a fagen siyasa. Habia de Koya wanda shi ma tsohon magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya zarci Iran a ƙarshen kallafaffen yaƙi tsakanin Iran ɗin da kuma ƙasar Iraki. Bayan ganawarsa da sai da aliyu hamna'i ya faɗa wa 'yan jarida cewa ina da digiri har guda uku a fagen siyasa kuma shekaru na ashirin kenan ina cikin harkar siyasa kuma na yi shekaru masu ɗan dama a kan wato ayyuka da suka shafi majalisar ɗinkin duniya wanda ƙarshe na riƙe da mukamin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya To a tsawon wannan lokacin na haɗu da 'yan siyasa masu yawan gaske, sai dai ban taɓa ganin wanda ya kai sai da ayyulun hamna ba, musamman ma dai ta fuskar hazaƙa da kuma sanin siyasa. Rayuwar sai da ayyulun hamna mai sauƙi ce ba tare da wani sauyi ba tun kafin ya zama shugaban ƙasa da bayan zamansa shugaban ƙasa. da kuma tsawon shekaru ashirin da biyu na kasantuwarsa jagoran juyin halin musulunci bai taɓa shigar da 'ya'yansa cikin harkokin siyasa ba ko kuma wani abu da ya shafi harkokin tattalin arziki 'ya'yansa guda hudu dukansu ɗalibai ne na addinin musulunci waɗanda suke karatu a cibiya ta hauza wato cibiyar ilimin addinin musulunci rayuwarsa mai sauƙi ce ta yadda babu wani bambanci tsakaninsa da al'ummar ƙasa waɗannan sufofi da yake da su sun taimaka wajen wato zama karɓaɓɓe da kuma samun ƙauna a cikin zukatan al'ummar iran نداء الخميني Jama'a saurari ƙarshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin wannan shiri na musamman wanda muka kawo muku dangane da zagayowar wato lokacin wafatin wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran sannan kuma da kaɗan daga cikin tarihin jagoran juyin halin musulunci na iran na yanzu wato ayatollah al'uzma sai da aliyu da fatan an amfana da abin da aka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ويقضي بدلة الإمام الكبير تبلغت سر الإمام الكبير كتبت لي رضاها بيوم الغدير فأنت المطاع وأنت الأمير أشر خامنائي وخذ للمسير muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar da muka riga muka labarta muku a karan farko an fara tattaunawa tsakanin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sede yawo da kungiyar nan ta kasashen IOS na Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso da kuma Niger da suka balle daga cikin kungiyar. Bangarorin biyu sun tattauna muhimman batutuwan da suka shafi siyasa, diplomasiya, shari'a, tsaro da kuma cigaban tattalin arziki. To wannan shine maudu'in namu a yau. Sunana Hassan Barka ni ne kuma zan jagoranci shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH kuna tare ne da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government ta Najeriya nan ba daga muryar matasan Afirka. To alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri mai albarka domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i. To babu shakka matakin fara tattaunawa a karon farko tsakanin ƙungiyar ecowas da kuma ta aes gaskiya abu ne mai matukan muhimmanci la'akari da cewa mu kasashen afirka uwa ɗaya ne uba ɗaya bai dace a ce matsalolin siyasa su shiga tsakaninmu da wasu 'yan uwanmu kasashen afirka ba domin idan muka yi la'akari da irin yadda su tura ke haɗa kawunan su suna tunkara wasu abubuwa da dama domin ci gaban kansu mu kasashen afirka gaskiya muna da rauni a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya kawo mana haɗin kai a kasashen mu na afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tarayyar najeriya memba daga muryar matasan afirka salamu alaikum wa tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da ra'ayika mana yau da kullum mai magana alkasum ne a birnin agadez a yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan ziyara wanda kungiyar ecowas ta kai a kasan mali na ganin cewa an ɗinke duk wata ɓarka da ta fudu kai da ta gama ƙasashen IAS da ƙungiyar ECOWAS. To ni gaskiya a gani na kuskure na farko wanda ya fara shi babu kamar ƙungiyar ECOWAS saboda bai yiwuwa dan ayyukan mulki a ƙasanmu Niger ku ɗauki irin wannan mummunan mataki tare da eh, ƙasashen turawa musamman ma ƙasar Faransa da ƙasar Amurka ku ce kuna neman kun shelanta yaƙi da ƙasar Niger. Wannan abu ya shiga cikin tarihi kuma ba za a taɓa manta da shi ba musamman ma mu 'yan ƙasar Nijar ko kuma 'yan ƙungiyar IS kuma mun san da cewa a cikin dokokin ECOWAS ba inda aka shata cewa idan kasa ta yi juhun mulki a je mata da karfin soji a yaƙi wannan ƙasa kuma ƙungiyar ECOWAS mu ba mu ga wani amfanin ta yau ba ba mu gan shi gobe ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina radiyon wurin musulunci ta mai magana na kusa ne kan jajen wanda yake nan unguwar a garin Maradi. Eh, hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama lokaci zuwa lokaci dangance da wasu abubuwa da suke tasowa a kasashenmu na afirka musamman ƙasa ta jamhuriyar niger to mu dai abinda za mu cewa anan shine magabata na ios in dai har ƙudurin da kun ka ɗauka kun ɗauke shi ne da niyya kun yarda da goyon da talakawan aiki suke muku bai kamata har a ci za ku yarda a yi muku wani zagon ƙasa ko wani abu amma shi tattaunawa dole ƙasa da ƙasa musamman makwautan juna dole ne sai an yi tattaunawa da yarjejeniya na hudda kasuwanci ko wani abu da sauransu amma zance na gaskiya mu ba mu fata kun ba mu goyon ba. mu ji an yau kun saki an rinjaye kun bi kun kuma matsayin ku na da Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanki muna a garin mai gobe a Kimba jihar Neja yan ba amare matasan Afirka da Ishan jihar Neja hakikanin gaskiya babbar shawarar da zamu ba waɗannan kasashen guda uku waɗanda suka balle daga cikin ECOWAS to su haƙura tunda har Allah ya ba su dama kuma ya kasance sun samu incin kansu su haƙura da duk wata tattauna da za su yi da ainihin kasashen Afirka waɗanda yake su suka buris da ainihin kaucewa ainihin waɗannan kasashen turawan yammacin duniya duniya domin hakikanin gaskiya waɗannan ƙasashen na yammacin duniya su ne umar aba'isan dukkan wani tashe-tashen hankula da kuma taɓarɓarewa tattalin arzikinmu da kuma zuba zumunta a tsakaninmu waɗannan ƙasashen wallahi su ne sila to da fatan wayannan ƙasashen guda uku za su ƙara a gu ɗaya zaman tutsun tsintsiya maɗaurin kiɗa har an yi sauran ƙasashen namu na afirka musamman ƙasa ta najeriya su ma su sha'awar haka Allah ya taimake su kuma ya kasance sun koma bangaren wancan amma ECOWAS babu wata kungiya ta ECOWAS a duniya yanzu a'a Ecos ta riga ta koma kungiyar ainihin turawan yammacin duniya da fatan ubangiji Allah ya ganar da ainihin mu na mu na Afirka su koma su dunkule tsintsiya madaurin ki ɗaya kamar yadda matakin da wayannan kasashen guda uku suka dauko. Assalamu alaikum shafin Hausa na radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Kasa kan kofa da aka bude ta tattaunawa tsakanin kungiyar aliyatu da sahel wato burkina faso mali da kasar ta nijar da kungiyar ecowas eh ta wata mahangar za a cewa abu ne mai kyau duba da haɗin kai ga ko kasashe da ma eh, yankin kasashen mu ne wajen afirka inda ake fama da tashe-tashe hankali za a cewa abu ne mai kyau wannan kasashe su haɗa kansu domin makomar kasashen eh, namu da ma kina tattalin arzikinsu. wanda ake cewa suna ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa a wannan yanayi da ake ciki na rashin zaman lafiya a wannan yanki na yammacin afirka daga ƙarshe mutum muke cewa allah sa mu al'umma ƙasashen wannan wannan zama ya zai mana ɗa mai ido kuma ake cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da ƙasashen namu daya eh muna fata daga nan usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barkan ku da haka da fatan duka ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya ya eh, suna na malam bashir babba tasha lani da fara man ba kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarab to alhamdulillah tattauna da ake yi tsakanin eh, ecowas da is abu ne za mu ce mai kyau amma kuma as katamanta fa da kalubale iri-iri da eh, ta samu a kwanakin baya game da barazana da takunkumai da hare-hare wadda kungiyar ecos ta yi ta yin ikirarin za ta yi akan wannan is allah sa a tattauna abin da yake da amfani kuma allah sa a tattauna abin da zai kawo ci gaban kasashen muna fata Allah tabbatar da alheri suna na malam bashir babban tasha layin difa da magaram to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassalin Umar daga anguwar Sabon Gari da magaramcin burin Nijar. Na so ku bani dama don tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya wannan sasantawa da ake tsakai mazance tsakanin kungiyar ECOWAS da kungiyar IS. To muna fatan Ubangiji Allah sa wannan tattaunawa ta haifi da mai ido kuma muna kira ga duk kasashen Afirka ya kamata a ce sun haɗa kansu tunda da duk wa'ansu kungiyoyi na duniya in muka ɗauka kungiyoyi na tarayyar turai ne da sauransu haɗin kansu shi ya sa suka cimma kowane matsayi da suke kai a yanzu kenan ya kamata ƙasashen afirka gabaki ɗaya su haɗa kansu su zama tsintsiya madarmin ki ɗaya hakan shine zai kawo ma afirka eh, ci gaba da ma duniya gabaki ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran farko na malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi ni a ra'ayi na tattaunawa wace iri na su bar ies su dawo ecos ko ku a'a ais e ta je ta ci gaba da cin karanta babu babbaka ma'ana ta ja mata in ecos tana da shawara ta kawo mata koya ne ni dai a ra'ayina zancen komawa ecowas idan aka koma ecowas kama su shugabannin nan kama sun watsa ma 'yan kasarsu ido tunda 'yan kasarsu ba abin da ba su yi ba akan a hita daga ecowas kuma an hita daga ecowas zancen a dawo in mata kama din su sun koma to sani sun watsa ma 'yan kasarsu ido amma babu laifi alaka bayan da za a ce ba a alaka tsakanin IES da ECOWAS in suna son wani abu ga IES su ba su su ma suna son wani abu wannan ba wani damuwa ba ne idan wannan ne Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar musulmi ta Iran mai magana Sagir Isaka wanda ake kira babban sallah a damagaram jamhuriyar Nijar. To hakika wannan abu da ECOWAS ta fara na tantamna da kasashen IS ina ganin shine mataki da farko ya kamata ta fara toka tun ba yau mashi haka nan ne kamata ta yi. Domin wata barazana wani huzge-huzge da wani neman shirya ma mutane matsala ba shi bane mataki wanda zai kawo zaman lafiya a wannan kasashe na Afirka da kuma musamman ma kasashen da suke IS da sauran kasashen Afirka. Domin kuwa daman wannan abun mun san da cewa ba wai yin su bane tun kuɗa su ne ake suna wannan yanzu da su da masu tunkuɗa ta su suka musu gani abubuwan ba mai yiwuwa bane shi ne su sake su zo su ce a tantamna saboda haka ina amfani da wannan dama in kira IAS ita kuma ce ta kula saboda wanda ya ce bai son ka da sahi da marice dan ya zo ce iya son ka sai ka yi taka tsantsa saboda haka lalle ba laifi bane su tantamna da ECOWAS dan ganin cewa kasashen an Afirka sun walayen da suke so amma kuma su yi taka sa. to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.